sunana alhaji muhammadu jami'u duk ɗan siyasan da ka sani ya san abin da yake yi saboda haka abin da aka zaba allah tabbatar mana da shi me aka zaba da allah zai tabbatar mana da shi ah, <laughs> to duka da jam'iyyun ai na ƙasa ne ko tun da dukansu na ƙasa ne ba wani abin da ciki ai mu dai gaskiyar magana a sama muna yin buhari gaskiyar magana shine wannan wani dan pdp da ke ganin raba kafa a zaben watan fabrairu shine mafi ala gare shi wannan nau'in kamfe dai ya kunno kai a siyasar najeriya musamman ma a yankin arewa inda wasu ke ganin sa iya zabar pdp matakin jiya amma a tarayya sa iya yin adawa wannan ya jawo hankalin shugaba jonathan da ke kiran a zaɓi pdp a dukkan matakai if you vote pdp to national assembly and the presidency that will adopt document so that this country will musamman ma in ji shugaba jonathan in kun zaɓi shugaba na pdp da 'yan majalisar tarayya to nan ne za a samu nasarar amincewa da kundin nan da taron ƙasa ya tsara don ci gaban najeriya wannan kundi tabbas zai ba ku 'yanci don ban cewa 'yan taron nan su kara ko su rage wani abu a kundin ba ko dai ku zaɓi pdp ko ku ku zaɓi tafiya gidan yari wannan dai tamkar habaici shugaba jonathan ke wa janar buhari a yayin da ya mulkin soja mataimakin kakakin kamfe ɗin jonathan isa tafi da mafindi ya ci gaba da musanta cewa kundin taron ƙasa ba kamar yadda ake zargin na kara shugaba jonathan wa'adi ba ne ko koma a ce rubuta wani sabon kundin tsarin mulki ne eto eh wallahi wannan kundi da aka yi kundi ne na nuna yadda najeriya za ta ci gaba a shiga shekara ɗari masu zuwa diga ran da aka rantsar da sabon president sai a danka masa shi shi kuma diga an sarrafa senate da house of representatives sun fidda manyan su sai a danka masa shi to ga tubali wanda yake yardadde daga kowane lungu in kashe masarauta ne sarakunan gargajiya ne akwai lamidon adamawa akwai sarkin yawuri kai wasu sarakuna ba in ka ga gashin kansu sai ka yadda cewa a jirgin sama aka kawo su najeriya don baka taɓa ganin su ba duk muhawara duk yarjejeniya duk rigima an je an zauna an fidda hali ɗaya ba mamaki wannan ne yasa sanata dan juma goje na jam'iyyar adawa ta apc dagewa cewa zabar buhari kadai ba zai wadatar ba duk abu da ke tsammani buhari zai kawo cancanci da zai kawo gyare-gyaren da zai yi wanda zai masu ke tsammani ba zai yiwu ba sai da goyon bayan yan majalisa na tarayya da kuma yan majalisar dokoki da kuma gononi masu biyayya a gare shi saboda haka in dai kana so buhari ya ce burinsa to ka zaɓi buhari shugaban kasa ka zaɓi sanatoci yan apc ka zaɓi yan majalisar tarayya yan apc ka zaɓi gononi yan apc ka zaɓi yan majalisar dokoki yan apc ana shine ka yi apc sak daga sama har kasa. zuwa yanzu dai hukumar zaben najeriya ta dage za ta yi gudanar da zaben kuma babu wani dalilin ɗage zaben nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya